Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na a bar ya wuce a ah, baba kwalai wurtala eh kwana da yawa masu saurari sun yi kiwon ka za su ce idan ka tsinto wannan malamin ko da ke sun yi kiwon mu kwa sati biyun nan irin ka eh, eh, duka duka eh, mun gaskiya kai ma baka da <laughs> to ina addu'a kuma auren da aka yi makon da ya gabata Allah sanya alkhairi Allah ba da zaman lafiya da zira ɗaya ba godiya kwarai da gaske <laughs> baba yau na Amurka Na'am. Yau aka bikin cika ciki. Cika ciki. Ta yau talo-talo za ta sha kaifi. <laughs> Ka san wannan kaka ce ta yankan talotalo. Yankan talotalo haka. Wato eh ka san kowace kasa tana da nata al'ada hmm. da sauransu wanda mu ma ka san muna da ranar cika ciki hmm. wadda mu tana da alaka da addini. haka. Da sauransu to su hmm. ma nan amma da turanci abin da suke cewa kamar Thanksgiving. Thanksgiving haka ne wanda ka san Allah. Yawa irin wasu yankuna na kudancin Najeriya ma ka san ana Thanksgiving. Haka. Haka ma wasu kasashe eh, kamar Ghana da abin da kuma lokutan da suke irin an girbe amfanin gona haka. gaskiya yauwa to shi ne mm. dai ah, sai dai kuma ka san da wani ya tambaye ni ce. Ah, ya ji ana ta tangibi ana raba hotunan tale mai kuma ake tale na ce ah, ai batun tale nan batu ne fa da gaske ake yi yadda ka san ranar layya madalla liman shi ke yanka ragon farko yau shugaban kasa shugaban kasa fara yanka talatalo in ci shugaban kasa ne zai fara yanka talatalon sa sannan mm. kowa kuma ya yanka sannan kamar yadda ka faɗa ne ka san eh. ah, kamar mutanen mu ana da al'ada wani lokaci mai kiwo zai yi kiwo mai dan mm. tanadi zai fara tanadi dai cikin shekarar nan saboda layya mm. to haka ita ma talatalo ah, musamman tunda ita ba za a ce za ka yi kiwon ta bane za ka ga musamman masu gonakai sun irin tanadi tanadi sosai saboda dimbin talatalo da za ta tashi cikin wannan kuma wani wani wani abin da ke ban mamaki mm. yanzu bayan kwana biyu zuwa uku wai za ka ji an fitar da kididdiga wai adadin talon da aka yanka wai a wannan bikin na na cika ciki za a ji miliyoyin dala ko biliyoyi ba to to ya to kai ba wai kaka za su yi to ni in yanke ta a cikin ya za su yi su gane to an yanka ko da eh, ke sunan ka san ba da abin da zan ce maka ke ka san baka baka sayar dabba ka kai gida ka yanka ka je ka murƙushe dabba ka yanka wallahi kama ka za a yi arfi yawa shi yasa duk gidan gonakin da suke da suke kiwon dabbobin mm. daga gurin su ne za a samu wannan kididdigar eh kwarai da eh, gaske yawa to to madalla to muna yi wa duk dukkan amurkawa haka ah, wato muna yi musu barka da kuma taya murna da wannan muhimmiyar rana ta wannan shekara ranar cika ciki sai dai ban sani baba na ga cikin ka kai ma ga alama kai ka san an ce wai wai wai wai ni aka cewa hmm. dole duk inda ka sami kanka kai ma sai kaɗa in ka samu gari eh, kowa da wutsiya eh, da wutsiya to sai kai ma ka samu tsumma kai ma ka makala eh ka makala eh. na ga cikin ka ya cika <laughs> ah, mu ma dai ba laifi amma akwai babban talentalen da muke jira kai ma ka san inda za a na sani na sani to amma akwai wani abu bari in dan wani tsegumi amma kar gaya ga kowa daga ni sai kai muka yi kar ka ga kowa shikenan anti babba anti grace ina ga talotalon nan ta ci shi da yawa <laughs> yau ya bige ta in gaya maka ko magana ba ta eh na kira ta sai ta ce na san yana nace a sha anti anti me yake faruwa ai ka nace anti na gane kake damu eh, talo talo ne ke zaman ki huta madalla amma wannan sirri ne daga ni eh, sai kai kwarai ko ba wanda ya muka yi kai bai kare fita ko mm. ina ni ma din ba zan gaya ma komai kowa ba amma aka tambaye zan yi bayani <laughs> madalla eh. <laughs> sabu magani ubajin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya yau wato baba bayan kuma bikin cike-cike da ake yi na amurka hmm. mu kuma can gida nahiyar afirka ka san yanzu ido ya karkata a kasar ghana eh haka saboda babban muhimmin zaɓe da na shugaban kasa da na 'yan majalisa a ranar bakwai hmm. ga watan disamba kuma na san baba yanzu ana ci an share ma fage ka san kai zaka je ka wakilce mu a can eh kwarai ko da dan Allah <laughs> ban sani ba me zaka ga masu sauraron mu watakila kuma gashi kai daga gane ne me zaka ga ma watakila masu sauraron mu su sani game da abubuwan da ke da muhimmanci a wannan zaben eh to um, gaskiya ne game da zaben nan da za a yi kamar yadda ka sani kowace shekara hudu mm. ana zabe a kasar Ghana inda ake mm. zaben sabon shugaba to amma tarihin wa wato wannan jamhuriya ta hudu da ake da ita a Ghana mm. daga shekarar 1992 zuwa wannan lokaci mm. to manyan jam'iyyun siyasar da suka kafa gwamnatoci a kasar Ghana su biyu ne ana mm. ce ma guda National Democratic Congress wato NDC kenan ta tsohon shugaban kasa JJ Rawlings eh. sannan kuma akwai abin da New Patriotic Party wato mai ci yanzu kenan eh, ta NPP to in ka duba daga wannan shekarar 1992 hmm. ndc ta samu shekara goma sha shida da ta yi mulki npp kuma ita ma ta samu shekara goma sha shida a ƙarshen wannan wannan eh, wa'adin eh. ita ma ta shi sa wannan wani zaɓe ne hmm. wanda yake ah, ana kokarin kowa na son ya kafa wani tarihi ya kafa zai hau sama zai hau sama sannan kuma eh, bayan shekara takwas galibi akan samu kowace bayan kowane shekara takwas ana samun sakiyar mm, gwamnati wadda eh. jam'iyya daban za ta kafa mm, gwamnati to wannan jam'iyyar da take mulki mm. yanzu ta kai shekara takwas eh. da bisa yadda ake gani a baya lokaci ne da ya mm. kamata a ce an samu sauyin ah, wato gwamnati ta sabuwar um, jam'iyya kuma baba ana amma tana neman ita kuma ta zarce eh. wato ta wuce wannan shekara takwas ɗin nan da ake ko da yake ba a hukumance ba ne. Na'am. Jam'iyya ce kafin a ce ta yi shekara takwas sai ka ga kowa an ƙosa da ita. Amma baba ka san wani mm. abu? Na'am. Ka san da cewa kamar an tsaga kara. Mm. Iri ɗaya abin da ke faruwa ko kuma ya faru a nan a zaɓen a nan Amurka. Eh eh kware kwa. Za a ce kamar iri ɗaya ne. Mm. Mataimakin shugaban ƙasar da ke ci yana takara yana takara tare kuma da tsohon shugaban kasar da ya taba yin wani wa'adin mulki yana neman wa'adin mulki kaga kamar abin da ya faru a dan Amerika kwarai da gaske yawa kuma ka san jam'iyyu guda bin um, nan hmm. wato jam'iyyar uh, NDC na kasar Ghana suna da kyakkyawan mu'amala da Democrat na nan America na'am sannan ta NPP kuma suna da kyakkyawan mu'amala da nan Republican kisa an ka duba a lokacin mulkin eh, eh, mulkin Bill Clinton eh. na democrat ya je gane lokacin ndc eh, ke mulki lokacin Rawlings. Eh. haka kuma lokacin da kufuwa ya zo na npp mm. an samu george bush shi kuma ya je na republican sannan obama kuma eh. shi ma ya je lokacin da ndc take mulki shi sa akwai dai misalai da to da yake saboda lokaci bari mm. ma tambaya daya wadda zaka amsa mana a gajarci a ah, shin ah, duk da kamar yadda muka faɗa waɗannan manyan jam'iyyun su ne suka yi ta wato ba da shugabannin kasa tun daga shekarar 1992 da aka so aka koma wannan mm. jamhuriya. Ah, akwai wasu jam'iyyu bayan su ah, duk da yake ko yanzu haka an ce 'yan takara kusan goma sha shida hukumar zaɓe ta tantance da ah, su. Goma sha uku goma nake so. Amma 'yar takarar ɗaya ta rasu. To yanzu mm. yanzu tambayar da nake so in maka akwai kana ganin akwai yiwuwar a yanzu wannan kujera ta shugaban kasa ta fita daga waɗannan jam'iyyun ta koma wata sabuwar jam'iyya ta fara yi. e to zai wahala kwarai da gaske saboda ƙuri'un da aka yi na ra'ayoyin jin eh, na jin ra'ayoyin mutane sun nuna su wasu ne suke kan gaba mm. amma dai akwai wasu guda biyu da ake ganin suna iya yin wani tasiri amma duk tasiri su ba wanda zai haura kashi biyar cikin ɗari. To baba muna fatan Allah ya ba mai rabo sa'a kuma Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a gama lafiya kuma kullum addu'ar mu ita ce Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari a dukkan mu na duniya. Amin. Sa'annan kuma su kuma jama'a ya kamata wannan kira ne wanda mun daɗe muna yi kowa ya yi abin da ya kamata. Haka. Eh to masha Allah to baba muna fatan kuma kai ma Allah ya kai ka lafiya kuma ya dawo da kai lafiya. Dawo lafiya gaskiya amin sun amin. Ubangidana gidana da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na. Ubangidana da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na. ubangidana da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na. wanda bautar zuciya da ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa cikin gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Banda eh, bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa, rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa Ubangidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana To baba kamar yadda muka al'adanta ka san wannan shirin mukan dan da zumunci tare da hmm. taya murna da kuma yin jaje ga duk waɗanda suka abin nan kuma na san Allah yadda ba za ka rasa wani abu a hannu ba. Eh haka yake akwai wannan sakon taya murna da fatan alheri ga iyalan Malam Usman Yusuf Maina Kaina na ɗaurin auren iyarsu wato Hauwa Usman Maina Hauwa Usman Maina kai nake dan da angonta Habibu Abdullahi wanda aka daura aurensa a jiya Juma'a kenan a unguwar Misau Road da ke garin Fataskom a jihar Yobe. To da fatan Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar aure da zara'a ɗayyaba. To amin sun amin to kafin mu je ga gaishe gaishe baba bari kuma mu taya murna mu kuma yi gaisuwa ta musamman zuwa ga shehin malami farfesa Mansur Ibrahim Sakkwato. a da kuma taya shi murna a kan mukamin da mai alfarma sarkin musulmi na daular usmaniya alhaji muhammad sa'ad abubakar ya bashi na dan masanin sakkwato tare da fatan allah shi jagora kuma allah ya sa a sauke nauyin da ya rataya a kai muna taya murna sosai ga farfesa mansur ibrahim sakkwato to baba mu je ga gaishe-gaishe Wannan gaisuwar fata alheri ta fito ne daga Hajiya Asabe Alhaji Haruna Bibi watar Matsuwa da tare da Hajiya Amina Alhaji Sule na yashi Bajoga. Suka ce wannan gaisuwa ce da suke miƙa wa mata zalla kamar su matan babawo mai taki toro da matan malam malam mai zanen hula da, matan Malam Yusuf mai leda gulolo sai kuma matan Murtala Faruk na da matan Sale Muhammad Isa Bajoga da Dr. Sa'idu Sani Bajoga Sani Badigo da kuma matan Alhaji Adamu Sarkin Sangaru da matan Alhaji Yahaya wakilin Sangaru Bajoga sai kuma matan Aliko Auta Kafinta da matan Malami Kura da Ayuba a garin Sarkin Noma. suka ce suna gaida hajiya gwamma ta baba yakubu makeri wannan kam ai na ce maka in ma ba su ce gwamma ba sai na ce gwamma wannan dole a kwantar da hankali a yi bayani ka ji shi shi <laughs> suka ce suna gaida zinariyar voa mm. antigre alheri abdu mm. da kuma matan muhammad lura arkeni da matan oga karumi da maturu tare da hajiya amina alhaji sule na yashi bajoga to madalla na gwamma to bari kuma mudiri da gaishe-gaishen da nika saƙon fata alkhairi da kuma fatan za a yi ƙarshen mako lafiya zuwa ga bello dinawa kala-kala sakkwato mazaunin kwara sai kuma musan garo mai sai da rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna sai ɗan asabe mai fata ya wuri da lawal magajin garin girgir sai sani mai lange-lange ya wuri da ado salati goma ga annabi rijau da lawali manchester kan ba a jihar kebbi sai usaini dangote karasu a jihar yobe da alhaji haruna bibi waya tarmasu da sani mai aikin wutar lantarki gindin akwati da kuma alhaji mukaka gizo fulanin gindin akwati sai haji aisha matar bakoji direba gindin akwati sai kuma haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi sai yahuza abubakar garo gwandu jihar kebbi da ibrahim salisu dan kaduna sai ibrahim lara gafta da kuma lawal bin hambali dan sulba sokoto da lawal barkeji a jihar sokoto da kuma malami kurra garin sarkin noma sai ayuba isa garin sarkin noma da alhaji kabiru highlanders yan shanu jos da inuwa gwatai gumau brc fm toro sai ibrahim dan fulani yayari da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. na ta yin incantation. Gobe na love me your sublimation. A kokari na neman solution. Babbar waya kuce haya tension. Daukar wuta take overnation. Kamar batun mu mai zaga nation. Yau gargadi muke mai rotation. Ku take kusan education. zafin safi ke daukar action waka ta uku zane na reshen fara'aza azawa mata talla gargadin mu yau bangaren yayi mata duk da mun san su ne suke haza mabu talla gashi tallar ba sa ta haifi da ido ba Gobara aka wa mata tamma gargaɗin mu yau ɓangaren yayi mata, tunda mun san su ne suke azama muku tamba, gashi tammar ba za ta haifi da da ido ba. Bismillahin Ubangiji na gode sarki, waye ma'adin sun jala. Baba ba sani ba yau a ah, na san kila za ka zo masu sauraren mu da tsarabar labari in baka da shi to sai mu biya na baka da yi wato shi kenan to tun da ka bani gari baba hmm. ni tambaya zan yi maka da kai da masu saurari. Eh. kuma muna son mu ga email duk da yake na taɓa da wannan tambaya amma dai ba a abin nan eh, ba ba mu samu amsoshin da muke bukata ba hmm. wato baba kai ne misali ne zan yi to sai irin duniya ta yi ma kullin minti mm-hmm. ka san kullin minti ka san kowane bangare kwarai ko a daure ne daure take ko ina ka buga ta haka asha to ana nan ran nan sai ka hadu da wani kamar tsohon dan ajin ku haka sai ya ce baba kai baka magane gane eh. wani ne haka ne Kasan daɗi na canza fuska yawa <laughs> sai ya ce baba ina ka shiga sai ka ah. ce haba ai kai dai ga munan dai muna abin nan sai ya ce eh. to ya yanayin rayuwa sai ka ce to wallahi yanayin rayuwa dai kan hmm, sai yanda Allah sai dai yanda Allah sai kawai sai ya dauko check sai ya ce to ai ban sani ba ai ya kamata a ce ka tuntube ni tunda dai ka san dai an yi an yi zaman tare an yi zaman tare an yi zumunci yace to yanzu dai yanzu eh. ina sauri saboda akwai su baki da da kasashen waje suna jira na eh. amma dai bari in rubuta ma cek na naira miliyan hamsin na'am eh kaɗan je ka gyara gidanka jibira na ya tau mu haɗu da kai a abin a birnin akara eh. to sannan ga cek ɗin ga kuma na ya rubuta maka lambar wayar shi mm. ya juya sai ce ah, bari ma a rubuta ma lambar waya ta don ba inda zaka bai gaya maka ya ce ka kira ni mm. sai in gaya maka inda za mu haɗu na'am in mun na bannan nan ma kaddara ce kawai ta biyo da ni ba sai inda sai ya ce to shikenan sai ya baka sai ka to hmm. to sai cikin babu ka zo kai arzikin miliyan sai mutumin nan ya fara biyawa kasuwa kaman kai din sai ya fara biya kasuwa su da kwalen kaji hmm. ya so menene sai ya je gida yana zuwa gida sai ya ce ma madam sai ya ce to gashi kin ya ce kin sa abin da ya faru ce ina fita ai sai gashi gashi gashi na haɗu da wani kin gani sai ya bani abin nan kin ga ma a cek din da ya rubuta min sai ta kar tana dubawa ta ce irin ta rungume cek din saboda jin daɗi sai ta ce to yanzu menene ka da wannan kuɗin daga na ce ki sani yace abu na farko ina so zamu gaba da gidan nan zamu rusa shi eh, miliyan talatin na isa mu yace kin ga miliyan ishirin kuma sai in yi amfani da miliyan goma sai in biya miki maka eh, in canza miki kayan ɗaki in yi komi sai ta ce to sauran miliyan goma fa yace sauran miliyan goma kuma sai in yi aure sai ta ce tab ai kawai sai ta dunkula cek kawai sai ta shi a baki ta taune sai hmm. kawai ta haɗe sai ta ɗauki ruwa ta sha shi nan ta ci miliyan hamsin to ba komai ba da lambar wayar da ya baka eh. baka da inda zaka tuntuɓe shi eh. da komai yana nan cikin wannan cek din kuma ta cinye kuma ga kuɗin kuma cek din hmm. nan ta cinye eh. to wai baba in kai na gwamnati yi ma haka don Allah ya zaka yi to kaga inda za mu raba hannu da wanda kake misali da shi <laughs> saboda irin tsananin azanci na ni ba eh. za a mun haka ba <laughs> ah. tsananin azanci na kuma ba zan je yi wannan ah, shiriri ta ba ah, to yanzu ta shi haka fasa cikin ta zaka ka debo check irin dai kamar kai sauri ka rike wuyan don kada ya shige ka sa hannu ka kwalkwalo shi yasa na ce ba ni ba zan ni ba haka zan yi ba kawai san ko ban rungumi kaddara <laughs> lokaci bai yi ba <laughs> yamma da laba na ga bari mu dakata anan don na ga juli tana daga mana hannu kai ma da kake nan tare da mu na kana daga mana hannu don ka sai yanzu kujerar ku guda da juli to don haka anan eh, za mu dasa aya ce kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu ne yanzu a madadin baba ya ko bakeri murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi da fatan za mu yi karshen mako lafiya. Zafi ke daukar mu. kaga ogun yana da reshen kusa sifili takwas kusan ya sifili kusan ya uku biyu don karfi mantuwa kusan ya da ya bakwai cikin ya lambar maza kusan ya shida sai biyar ba matsala kusa biyu sifili a ƙarshen lamba masoyi